ubangiji madaukakin sarki yana gaya mana a cikin alkur'aninsa mai girma cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi shi watan ramalanu shine watan da aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa wanda kuma wannan alkur'anin hudan linnasi shirya ne ga mutane to kuma shi ma watan ramalanu shirya ne ga mutane domin dama ce kasancewarsa garkuwa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawmu junnatun azumi garkuwa ne to yana zama garkuwa a tare da mutane ya zama ya ba su kariya ta yadda za su shirya saboda haka 'yan uwa musulmi wannan wata da muke ciki dama ce babba wadda ba ta maimaituwa illa a shekara sau ɗaya na yadda za mu samu mu shirya mu hau kan hanya ta daidai sannan wa bayyana min huda alkur'ani bayani ne daga shirya to shi ma watan ramalanu bayani ne daga shirya domin zai baka damar sauraron bayanannuka waɗanda mas masana da malamai suke yi wanda idan mutum ya bi ta kan waɗannan bayanai zai samu shiriya a duniya da lahira Allah ka datar da mu sannan ubangiji madaukakin sarki ya ce wal furqan ma'ana alqur'ani shine littafin da yake rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya to yan uwa musulmi shi ma wannan watan na Ramalanu musamman waɗannan kwanaki guda goma na tsakiya su ne masu rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya domin a waɗannan kwanaki guda goma na tsakiya ne ubangiji maɗaukakin sarki ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya ta wato yakin badar da ubangiji maɗaukakin sarki ya ƙaddara afkuwarsa a goma sha bakwai ga wannan wata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wanda cikin wannan wata ne allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci da tutarsa saboda haka waɗannan kwanaki goma na tsakiya kwanaki ne masu girma masu albarka kuma kwanaki ne waɗanda ya kamata mu amfani da su wajen tantance gaskiya da ƙarya a rayuwarmu gaba ɗaya